tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai. Na yi hijirar mazu sallallahu alaihi wa sallama daga filin Makka zuwa Madina wanda kuma yake yammaci na ashirin da shida a watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida. A wannan masallaci mai tarin alfarka masallacin marigayi Alhaji Musa Wali Allah ta'ala ya ji kan shi mishi domin ci gaba da gabatar da mu na tafsirin alkur'ani da kuma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarka na Ramadan. wanda kuma wannan shine majalisunmu na ainihin wato takwas yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul ikra idan yan uwa su manta ba a yammacin jiya muna kan bayani game da ayoyi guda uku ko biyar daga kan aya ta ainihin sittin da ɗaya zuwa aya ta sittin da biyar wanda ina tunanin muna kan bayani game da aya ta sittin da uku lokaci ya sa muka da gida

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أصفتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم فأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وقحهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس عليك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا Ubangiji ta baraka wa ta'ala yake cewa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama kuma tuna lokacin da muka umarci mala'iku muka ce da su ku yi sujada ga annabi Adam A sajadu illa iblisa dukkanin su sai suke sujada in banda iblis qala yace a asjudu liman khalaqta tina yanzu ya za a yi lai sujjada ga wanda aka halitti da fata qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya ka ganta wannan wanda yake yake ce da Allah fata, wannan wanda ka fifita shi a kaina ka darajarsa a kan tawa na in ni ila yau al-qiyamah idan ka jinkirta min da rayuwa ta zuwa ranar aftali kan na aftali kanna zurriyatahu illa qalila lallai sai na fatar da dukkanin zuri'arta sai ‘yan kaɗan da cikinsu. Ƙalar da haɓɓa man tafi aka minhu, Allah ya ce su kaje dukkanin waɗanda suka ji ka daga cikinsu. Fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an makura lallai wutar jahannama ita ce makomar ku makoma wanda kuka cikakkiya sakamako wanda yake cikakke. Wasu tafsir mani ta fata minhu. ka ja dukkanin wanda za ka ja daga cikinsu ka ribaci duk wanda za ka ribata ta hanyar yin wasa da tunaninsu da hankulansu bi sautika ko dai da sautinka wa asli alaihim bi kailika wa rajulika ka kuma ja su da dukkanin tawagarka waɗanda suke ma'aya da masu tafiya a ƙasa wa sharifun fil amwali wal auladi kuma ka yi tarayya da su a duk cikin abin da ka samu dama na daga kuɗinsu ko dukiyarsu da kuma ‘ya'yansu, wa ridukum kuma kai musu alkawarin dukkan da za yi musu alkawari, wa ma ya kuma shaitanu illa kurura. Allah ya ce lallai babu wani abu da shaitan yake iya alkawarta wa majiyarsa face rubu wanda yake tabbatacce ba. A yammacin jiya mun tsaya akan gabar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ridukum kuma kai musu alkawarin ainihin wato za ka iya musu alkawari na ƙarya na ruhu wanda za ka yi amfani da shi wajen jan su su bi ka su kuma saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa ma yabidu kuma shaytanu illa ghurura amma duk abin da shi kan cewa mabiyansa alkawari da shi cewa idan sun bi shi za su samu matsayi sun bi shi za su samu ɗaukaka in sun bi shi za su samu mulki in sun bi shi za su yi kaza da kaza in sun yi wa Allah sun saba wa Allah zai musu kaza da kaza Allah ya ce bai kasance ba face ruku ma'ana rudarsu yake da waɗannan abubuwan da yake faɗa musu amma ba wai abubuwa ne waɗanda suka tabbata su a kan idan ainihin sun bi shi za su samu ba duk abin da shedan zai tsawata wa wani wajen ganin ya rufe shi ya yi wasa da tunaninsa ya sa ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala za ka samu cewa ruku ne ko da a cikin wannan sabon da akwai jin daɗi za ka ga jin daɗin tantan sani ne bai taka kara ya karya ba kuma na lokaci ne ba da woman bai bane kira fata an fahimta ya sa Allah ya ce wa ma ya'idu kuma shaytanu illa ghurura babu wani abu da ainihin wato shedan zai musu alkawari da shi face ruku wanda daga baya su da kansu za su fahimci cewa ruɗar su yayi za su fahimci cewa ƙarya ya musu shi ma kuma su tabbatar da cewa ƙarya ya musu lokacin da za su tabbatar da haka da lokacin da shi kanta zai tabbatar da cewa karya ya musu shi ne bayan lokaci ya riga ya kure musu bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi alƙiyama ya tura su cikin makomar da ta dace da su kamar yadda Allah ya ce inna jahannama jaza'ukum jaza'un mawqura ma'ana da shi shedan din da dukkanin waɗanda suka bi shi suka yi masa da'a suka kafa wa Allah Allah subhanahu kuwa ta'ala bayan ya sanya su a wuta to a lokacin ne za su tabbatar da cewa shi ɗan ya rufe su a lokacin za su tabbatar da cewa ya cuce su ya zalunce su Ya sa kamar yadda Allah su subhanahu kuwa ta'ala yake gaya mana cikin suratul Isra a suratul Ainihi da suratul Ibrahim kamar yadda muka karanta a baya Allah tabaraka wata ala yake cewa وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم shedan sai gaya wa mabiyarsa waɗanda ya ruɗa waɗanda ya yi wasa da tunaninsu ya yi wasa da hausunansu ya ja su suka yi masa ɗa'a suka sama wa Allah bayan Allah ta'ala ya gama kitabi an samu a cikin aljanna Allahumma ja'alna min ahli shekan da mabiyarsa kuma an sa su a wuta Allahumma a minan nar to a wannan lokacin zai ce da mutane kan wuta bayan an gama an shiga wuta an mayar an rufe azaba ta yi azaba musiba ta yi musiba to a lokacin shekar zai hau kan wani cikin rushi na wuta ya kira ga mutane wuta ‘yan wuta gaba ɗaya ya tsara su ya yi shida, kowa ya zo ya tsaya a gabansa. sai ya ce da su inna Allah wa'adakum wa'ada haq sani lallai Allah ya yi muku alkawari alkawari wanda yake na gaskiya cewa idan kuka imani kuka aiki na gari kuka da'a ga Allah kuka ɗa'a ga manzanninsa zai sanya ku a cikin aljanna kuma in kuka yin imani da shi kuka saba masa kuka karyata manzanninsa kuka yi masa ɗa'a zai sa ku a wuta ya ce to gashi kuma Allah ya cika muku alƙawarin gafa a cikin wuta kamar yadda Allah ya alƙawari shi ne inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum ni ma kuma ne muku alƙawari yace in kuka saba wa Allah kuka kafirce kuka jini zan jiyar da ku daɗi zan ba ku mulki dan sa ku yi wanda na zan sa ku tsarara ba aslaftuku amma ni kuma sai na saba ku kun manta a kun saba wa Allah duk abin da ne muku alƙawari ba iya ba ku shi ba haka wa ma kana liya alaikum min sultani kuma ba ku da wata hujja da za ku ce lafiya da ku kama wa Allah lafi da ku kun min biyayya ba ku da wata hujja cewa duk abin da kuke yi na sa illa an ta aukukum kawai ne abin da na sani shine na kirayi a ce ku zo mu yi mu sha mu saba wa Allah ku zo mu kanta ba ku zo mu shana ku zo mu tafi wa Allah ku zo mu haifa aikata fa Fattajabtum li ko kuma sai kuka amsa mu daman jiran wanda zai ce ku yi kuke yi to ga shi da ce ku yi kuma kun zo kun amsa mun haka min yi don haka ana ta nomo ni wa nomo an fusa kar wanda ya zarge ni a cikin kar wanda ya ce ni ne sila shigar ta wuta ku zargi kawai san zuciyar ku da ma ya kai ku wuta da ma ke ko na zo ko ban zo ba za ku ce wuta tunda kun fiye wa san zuciyar ku fiye da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a A kan wanda ya zarge ni a cikin ku ku zargi kawunan ma ana bi musrifikum wa ma antum bi musrifiya a yau din nan ni ba zan iya tsina na muku komai ba ba zan iya fitar da ku daga wannan azabar ba ba zan iya rangwanta muku ita ba ba zan iya cewa Allah ya muku afuwa ba kuma kuma ba za ku iya tsina na muku komai ba za ku iya fitar da ni daga azabar ba ba za ku iya rangwanta mai ita ba ba kuma za ku iya sa Allah ya muku afuwa ba ولا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمسرفكم وما أنتم بمسرفية إني كفرت بما أشرفتموني من قبل كتبكما تورارا an gaji abin da kuke yi din nan a baya a duniya Allah da wani ya biye min saba wa Allah ya ce ni fa a duniya da ma na ce babu ruwa in ka fasu ma a shafi mu ne kabul ba ruwa na da ni na ku yi abu kuke yi da ba abin da ya shafe ni da wannan ina fata an fahimta sai Allah ya ce inna zalimina lakum azabun dalai azzalumai suna tattare da azaba wanda suke ne shi ya ka abin da ainihin wato iblis zai kawata wa mutanensa da za su ji shi ba wani abu ne ba face ruɗu ƙarya ce yake yi musu wanda ya san cewa shi da kansa ya san ƙarya yake ya san kuma duk abin da ya fata ba shi kansa ya ka ba kowa yake iya wasa da tunaninsa ya ribace shi ya tashi ba sai su irinsu ina fata an fahimta sa Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sauka. ka sani na, ba ka da wani ƙarfi kansu ka da wani dabara ko wani wayo da za ka ja su su kafa mu kasu bita su shiga wuta Allah ta'ala ya ce bayin sa ba su da sa shekan ba su da tasiri a kansu ibn ya ce ikhbarun bi ta'ayidihi ta'ala ibadatu mu'minin nan kamar Allah yana ba mu labari ne a yadda zai karfafa bayan muminai da imani A yadda ba za su taɓa bin ruɗin shaidan ba ba za su taɓa saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala ba suna sani sai dai su saɓa wa Allah cikin kuskure ko cikin rashin sani ko kuma a tilasta musu in sun yi hakan ma kuma suna komawa su tuba zuwa ga Allah har yadda Allah ya kifanta su da cewa wallazina idza fa'alu fahishatan an kware ruhan kusurum zakarullah ta kafaru li dalilikin kamar yadda ruhu ba illallah wa lam yasiru ala ma fa'alu wa ya'lam ya da kace sifar bayan Allah subhanahu wa ta'ala mu ne shine suka aikata wata alfasha ko suka aikata ainihin wato wani laifi zalamu anfusihim والذين غفوا أقالوا فعيشة أو ظلموا kansu ta hanyar كان سبحانه أن يحكم عند الله يعانى ذكروا الله sai su tuna Allah su tuna cewa sun saba wa Allah sun kikkara iyaka sun yi abin da bai dace ba su taru da zunubi sai su nemi gafarar zunubansu sai ya Allah ka gafarta mana ya Allah mun tuba ya Allah mun yi dama ya Allah ba za mu ƙara ba ina fata an fahimta wa man yaghfiru dhunuba illa Allah Allah ya ce to wane ne dama yake gafarta zunubi in ba Allah ba sai su tuba Allah su gafarta musu ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون باسا تكنتوا تثبتوا akan abin da suka aikata na laifi ana su ta aikatawa suna maimaitawa tare da cewa sun san laifi ne sai suka aikata ko ba suke yi kaga shi ya sa Allah ta'ala ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayi na ba ka da wani iko kuma ka ku su yadda zaka rude su a wata ayar Allah ya ce illa man baka bil ghawi shi ne kadai waɗanda suka bi ka daga cikin ainihin wato kwatattu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin kiyaye bayan sa mumine da kiyaye wasa ya kuma yi alkawarin kare su daga ainihin wato ruɗe shaitan yasa Allah ya ce wa kafa bi rabbika wakila ai wa kafa bi rabbika hafizan wa mu'ayyidan wa nasira ubangijin ka ya isa ya zama wanda zai iya kare bayan sa mumine wanda kuma sai karfafe su su yi masa ta'a amma kuma sai taimake su wajen aikata wannan ta'a. zai kare su daga sharrin shekar da rufinsa zai kuma taimake su wajen yin ta'a ga Allah zai karfafe su su kasance suna yin ta'a ɗin cikin nishadi ina fata an fahimta da haka duk wanda Allah ta'ala ya ba irin wannan kariya shekar ba zai iya yin tasiri a kansa ba ballantana har ya ruɗe shi ya tafa wa Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya fata a cikin musnad na imamu ahmad daga abu hurairah Allah ya yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal mu'mina la yumdi shayatinahu kama yumdi ahdukum da'irahu fi safar Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa mumini yana kora shedanun da ke tare da shi ta yadda zai iya samun tasiri a kan ba su su samu tasiri a kansa ba na duk lokacin da shedan ya zo masa Allah zai taimake shi ya kori shedan shedan ya kasa aikata wani abu a kan da zai wa Allah kamar yadda yake da tasirin kaɗa raƙuminsa a lokacin da yake tafiya matafi wanda yake kan raƙumi ya kada raƙuminsa shi ne da dama in ya so raƙumin ya yi gudu in ya so ya tafi a hankali in ya so ya tsaya in ya so ya zauna ina ba ta an fahimta kamar yadda kake da tasiri a kan raƙuminka haka Allah subhanahu wa ta'ala yake sanya ainihin wato mumine su kasance masu tasiri a kan shekan ta yadda ainihin wato ba zai iya yin tasiri a kansu ba ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake gaya mana cewa duk lokacin da mutum zai shiga gidansa ya yi addu'a ya yi sallama shekai idan ya biyo shi yana komawa ya ce yau ba mu da masauki a wannan gida ba mu da kwana a wannan gida haka lokacin da mutum zai ci abinci idan ya ambaci sunan Allah da shedani yana wajen zai ce yau ba mu da abinci a wannan gidan zai fi. in ya zo kwanciya ya yi addu'a ya nemi tsarin Allah idan ma shekar zai ce yau ba mu da makwana a wannan gida ba mu da inda za mu kwana sai ya ma'ana kenan abin da ke sa bawa ya zama mai tasiri a kan shedaninsa shi ne yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da yawan yin addu'a da kuma yawan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta. Daga lokacin da bawa ya kasance mai yawan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a to shedan ce zama na ba shi da tasiri akan wannan bawa. Abdullahi dan Ahmad Allah ya fara mishi yadda dan an yi Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa mahaifinsa imamu ahmad bin hanbal imamu ahmad sunna yana daga cikin bayan Allah waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su daga sharrin shaitan imamu ahmad kike yake a rayuwarsa shaitan bai taɓa galaba a kansa duk lokacin da shaitan zai zo masa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba shi nasara akan wannan shaitan yake bada labari lokacin da imamu ahmad ya zo mutuwa yana rashin lafiyar ajali sai ya yi zafi alamun mutuwa sun bayyana a fuskarsa da yanayin jikinsa sai waɗanda ke kewaye da shi suke cewa kun la'ila la'ilaha illallah in suka ce la'ilaha illallah ɗin sai ya buɗe idan sai ya kalli can gefe a rubutun wata kanga sai ya ce la la hakkan ar ka ce la'ilaha illallah ya kalli katangar ya ce a'a a'a har yanzu dai ka ce la'ilaha illallah ya ƙara sandan katangar ya ce a a a a har yanzu zuwa can sai aka ce imamu ahmad ya yi hadiyar zuciya ya yi karmar shahada sai ya dawo cikin hayyacinsa shi ake tambayar sa ne ke faruwa lokacin da ake lakana ma kalmar shahada ake cewa ka ce la ilaha illallah sai ka ce a a a a har yanzu ya ce lokacin da kuke ƙoƙarin lakana mun kalmar shahada dan da faɗa ya ce a daidai lokacin kuma shaidan ya sauka a kan waccan kasan da kira kallonsa da ido yana ce dalilin hadina sauka min kaidi ya bada hamba yana cewa ka tsira da sharri rina ya kai dan hambal ga ta har za ka mutu ba iya yin galaba a kanka ya ce ni kuma sai nake ce da shi a'a a'a har yanzu ban tsira ba cikin idanun tashi ya ce na tsira ne kadai lokacin da Allah ya ɗauki rayuwa ta ba tare da ya iya tasiri a kaina ya ce inda a lokacin da zai ce na yi tsira daga kai da sassace kwarai kuwa na tsira na ta ya ce da ya gama yin kalaba ya ce to amma na tabbata tun da har ina numfashi ina cikin tabbata ban tsira ba ya ce shi yasa in ya ce na tsira sai ya ce mai a'a har yanzu ban tsira ba ina cikin kankanin wasu tabbata to haka shekin yake kasancewa cikin adawa a ainihin wato muminai a kowane lokaci burinsa ya fatar da su burin su ainihin wato ya sa su saba wa Allah subhanahu wa ta'ala su jikirce wa ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu shi yasa zamu ji Allah ta'ala ya gargaɗe mu a ayoyi da dama ya nuna mana irin kaidin shekar da yadda yake yunkurin halakar da mu da da mu da yadda kuma Allah ta'ala yake alkawarin kare bayan sa mu'minai Allah ta'ala a wani fannin yake cewa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun lallai shi shaitan ba shi da wani katabus ba shi da wani karfi ko iko ko da ba ko wayo akan waɗanda suka yi imani waɗanda kuma suke dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin su wanda yake dogara ga Allah Allah yana kare shi sharrin shaitan baya iya yin tasiri a kansa Allah ya ce inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun waɗanda kawai yake da iko a kansu yake wasa da hausar su fitar da su su ne waɗanda suke kishi waɗanda kuma suke haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani suke yin shirka a wata aya Allah yace inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin hakan lallai tayi na ba ka da wani karfi ko iko ko wani wayo da dabara da za ka iya yi maka su da shi Allah ta'ala ya ce sai dai kaɗai waɗanda suka bata daga cikin ainihin wato fatattu waɗanda ainihin wato suka bi ka da haka Allah su fara wa ta'ala a nan ya jingina wa bayinsa ya jingina wa bayi ainihin wato zuwa gare shi Ya yace inna ibadi haƙiƙa bayina tashrifan lahu domin girmamawa ga ainihin wato waɗannan bayi ɗin. shi yasa Allah ta'ala ya jingina su zuwa ainihin wato gare shi Allah ya ce wa tafarka rabbika wakila lallai ubangijinka ya isa ya zama matuƙancin lamarin waɗannan bayi naka waɗanda ainihin wato zai tseratar da su daga kajinka waɗanda ba za ka iya yin galaba a kansu ba har zuwa ranar tashin alkiya ba sai Allah ya ce ne ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما فإذا إيه. مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا إيه. أفأمنتم أن يصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا نعم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فتغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله تبارك وتعالى يشيغ فرشي وربكم الذي يزكي لكم الفلك في البحر kuma lallai ubangiji ku shine wanda yake tafiyar muku da jirgi a kan ruwa litabtahu min fadlihi domin ku tafi ku nema daga falalar Allah da arzikinsa innahu kana Umrahima, lallai Allah ya kasance mai tausayi ne a gare ku wa idza masakum ad-durru fil bahri kuma yayin da wata musiba ta same ku akan ruwa ruwa ya fara tashawa jirgi ya fara tambalcin da ku walla da tad'una illa iya. sai duk wani abu da kuke kira bashin Allah ya ɓace muku ku manta da kowane abun bauta da kuke kira daga mana wanda za ku iya tunawa a wani lokacin kadai shine Allah falamma najakum ila al amma yayin da Allah ta'ala ya tsere ku daga cikin wannan ruwan kuka dawo kan dariyar ƙasa a arabtum sai ku juya wa Allah subhanahu wa ta'ala baya ku ci gaba da saka masa kuna haɗa shi da wani wa kana al-insanu kafura Allah ya ce lallai ɗan adam ya kasance mai tsananin butulci Ba aminku shin kuna ganin cewa kun aminta ne an yaksifa bikum janibal A akan cewa in kun dawo dandan ya kasar Allah ta'ala ba zai iya cutar da ku ya kasa tarka da ku ba yursila alaikum hasiba ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya turo muku wata iska wadda take dauke da ruwa na duwatsu ثم لا تجدون لكم وكيلا sannan ya zama a lokacin da wannan azabar za ta zo muku ya zama ba ku da wani wanda zai taimake ku am amintum an yu'ida kun fihi taratan ukhra ko kuma kun aminta kuna ji Allah ba zai kara kawo muku bukatar da za ta sa ku fara hawa kan ruwan ba a cikin jirage fa yusila alaikum qasifan min ar Allah ta'ala lokacin da kuka kowa kuma in ya so sai ya je ko muku ko ya aiko muku da ainihin wato iska da guguwa wadda kike mai tsanani fa juqu rifakum ka kafartum sai Allah ya kirmi ya tafu saboda kafirci da kuka yi kuma a tajidu bai alaina bihi tabita sannan ba ku da wanda zai muku akil ya fi kadin kirmiyar da ku da muka yace dan mai muku muku haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayoyi yana nuna mana tsananin jin kansa bayi da tsananin haƙurinsa da yadda yake jin kan bayan su yake musu ra'a yadda Allah subhanahu wa ta'ala bayi suke saba masa suke haɗa shi da wani a cikin bauta da kuma yadda suke shiga hannunsa wanda in ya ga dama a lokacin zai iya halakar da su amma sai ya ɗaga musu ka. Ibn Kafir alaihi rahmatullah yake cewa yusbiru ta'ala an lutsufi fi khalqihi fi taskhirihi li ibadihi al-fikr Allah ta'ala a nan yana ba mu labari game da tausayinsa da jin kansa da bayi ta yadda yake horewa wa bayinsa jiragen ruwa waɗanda suke hawa su yi tafiya ta kwana da kwanaki wata da watanni wasu ma har shekaru a kan ruwa ba tare da tsoro ko gaba na cewa wani abu zai iya ainihin wato samu su a cikin wannan ruwan Allah ya yi musu haka ne ya sauƙaƙa musu bi masalihi ibadihi saboda maslahar bayansa yadda Allah ya sa ruwa ya kewaye duniya bal ma ruwan ya fi can dauri yawa kuma sai Allah ya sanya arzikin wasu daga cikin bayi yana cikin ruwan wasu kuma yana kan ruwa ta yadda dole suna da bukatar hawa kan wannan ruwa Allah ta'ala sai ya kore musu jirage da za su iya hawa Dan su yawo a kan ruwan ko a cikin ainihin wato ruwan لابتغاء من فضله في التجارة can silema da arzikin Allah daga falalarsa wajen yin kwanci wannan yana daga cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala da jin kansa da tausayinsa ga bayi shi yasa Allah ya ji karshen magana da cewa innahu kana da rahima lallai Allah ya kasance mai tausayi ne a gare ka duba girman ruwa girman maliya yadda yake kaɗawa yana alƙoro yana ƙaraji amma Allah ya hore wa bayi za su sana'anta jirgin da za su shiga a hau manyan jirage da ƙananan jirage su je duk inda suke so su je a cikin wannan ruwan ba tare da ruwan ya kifar da su ina fata an fahimta wannan rahama ne da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a nan yake horanta mana wannan littafin yadda yake iya hore mana mahaukan jiragen ruwa ni'ima ce wanda take mai girma ta buga jiragen ruwa da yanayin girmansu ta san cewa banda Allah ba wanda yake iya riƙe su a kan in ka ɗauki tsafuwa komai kankantar ta ka ɗora ta a kan ruwa ba za ka tsaya ba nitsewa za ka amma ka ɗauki jirgi wani jirgin za ka gan shi gari guda in ka je port na Legas za ka ga abin mamaki za ka ga jirage wani jirgin in ka san shi wannan za ka tsammanin saurin dutse amma jirgi ne wani za ka ga ya ɗauko kwantaina mu duba girman kwantaina wata kwantaina ta yi girman masallacin nan amma wani jirgin za ka ga ya ɗauko kwantaina guda ɗari a ciki wani ya ɗauko guda dubu wani ya ɗauko dubu goma kowace kwantaina kuma ma tare take da kaya kayan nauyi haka jirgin nan zai dinga tafiya ana kaɗa shi a dama. ba tare da ya nufi ba Allah ba wa zai ma wani wani jirgin za ka gan shi al'umma ce gudan take rayuwa a kai kaga jirgi ne gashi da unguwanni da gidace da guraren wasa da guraren golewa a ciki haka kuma mutane suke rayuwa daga wannan gabar zuwa wannan gawar kawai tourism ake yi da shi Allah ta'ala kuma ba zai kisar da su ba zai fi da su a cikin wannan ruwan ba saboda ra'a masu da jin ƙasa da tausayin ta gare su tare da haka kuma wannan ni'imar ba ta sa sun daina saba wa su. ba ta sa sun daina haka Allah subhanahu wa ta'ala da wani ba amma saboda jin kan Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ya ba su ci gaba da saban su ya nemi sura shi ya sa malamai suka ce alfulk da Allah ta'ala ya ambata a nan ya ce rafakumul lati yujji lakum furshati bahar alful jirgin ruwa ne wanda yake mafi girma daga cikin jiragen ruwa jirgin ruwa iri biyu ne akwai alful akwai asafina ina fata an fahimta fa amma safinatu fa kanat bi masakina yaqaluna fi zahab asafina shine jirgin ruwa wanda yake karami kamar ka ce shi ko irin ɗan ƙarami ko ka ce kwami na da gargajiya ko dai jirgi ƙarami wanda yake iya ɗaukar mutane tsiraru shi ake kira safina amma idan kaji an ce alful to ana magana ne akan jirgin ruwa wanda yake gari guda ko wanda yake duniya guda shi yasa galibi za ka ga duk inda Allah ta'ala ya ambaci alful to sai ambaci albahar ne ina fata an fahimta domin shi a alhult baya hawa ƙananan ruwa sai manya-manyan ruwa ina fata an fahimta yanzu ka wannan tamfin naku ko in ce da malaman ku na na ɗauki shayin ji ka ɗauki gurara gurara ko gurara ko me kake da shi gurara eh ɗaya da kuma kare zaka kare yayin jami'a ya tuba ido wanda ga dama ko ka ɗauki shayin ji ko ka ɗauki gurara ko gurara kaga ruwa ne wanda mu muna ganin su manyan ruwa amma wani jirgi ne zai iya shiga wannan ruwan a safina ina fata an fahimta ba za ka ɗauko irin kago shirki nan ba jirgin ruwan da yake ɗauko kaya ya shigo da su daga ƙasa zuwa ƙasa da ke za ka sanya shi a wannan ruwan ruwan ya masa kaɗan ina fata an fahimta da mutum ya shi a ruwan kila sai dai ruwan ya yi ambaliya saboda nauyin sai ya shigo ya kashe mutane ina fata an fahimta cikin da Allah ya ambaci al-fulk Zaka ga Allah ta'ala ya ambaci alba'a cewa shi ana amfani da shi ne a cikin ainihin wato alba'a. Kamar yadda Allah ta'ala ya cewa wa ayatan lahum anna amalla zuriyatahum fil fulki mash'un. Allah yake cewa yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake ɗaukar su, al'ummarsu a cikin jirgin ruwa wanda yake tafiya da sauri cikin gaggawa Allah ya ambaci al-fulk anan kuma ya ambace shi da al-mashhur abin da yake tutu cikin gaggawa kana ganin suka haka ko a cikin ka ga yana tafiya a hankali a hankali yanayin motsin ruwan kana tsammanin kamar ruwan ne yake kana shi sai ka shiga cikin jirgin za ka ga irin balbalin bala'in gudun da yake ina fata a fahimta irin waɗannan jiragen wani za ka ji an ce yana da injina guda kaza wani injina kaza ko a ƙanana safina na yanzu za ka ga akwai mai inji biyu akwai mai inji uku akwai mai inji hudu to in karamin jirgi za a sa masa inji ya kake tsammanin jirgin da yake ɗaukar jirage yake ɗaukar motoci yake ɗaukar kaya masu nauyi ka san ba karamin inji za a sa su kuma ba guda ɗaya ko ake magana Allah ta'ala ya ƙara cewa wal fulkal lati tajri fil bahr da kuma al fulk manya-manyan jirage waɗanda suke tafiya a kan teku haka al yana nufin jirgi wanda yake ainihin wato babba Nafasar alfun malaman larabci suka ce kalma ce guda ɗaya wadda take kamila ma'ana muzakkar ce kuma mu'annas ce mufrad ce kuma jam'i ce an fahimta in aka ce alfun yana iya ɗaukar jirgi guda ɗaya yana iya ɗaukar namiji ko yana iya ɗaukar jirage alfun ba za a ce fuluk ba an fahimta ba kuma ba a ce full katun ba al-full ɗin ne za a ce <laughs> ina fata an fahimta ba shi da mubatar ba shi da mu'annas ba shi da mufar ba shi da jami'i duk Allah ya ambace shi da wannan wal fulkul lati tajri kaga sai aka ce al fulkul lati allati wannan da tajri bil far take tafiya akan alifin wato ruwa nan kuma sai aka ce rabbukum alladhi yusji lakum al-fulka fil bahri yusji wanda yake tafiyar muku da al-fulka jirgi a cikin ruwa ina fata an fahimta yau kuma sai aka ce wa ayatan lahum anna amalna zurriyatahum fil fulkil mashkun mashkun yana nuni akan al-fulk ba guda ɗaya bane ina fata an fahimta da aka ya daga cikin kalmomin larabci wanda su ne mubarak ɗin kansu su ne mu'annas ɗin kansu su ne mubarak ɗin kansu su ne jimishiyar ɗin kansu ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cewa hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bikum Kada kuntum fil fulki ya kace kuma wa jarayna ainihin wato bikum da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci al-fulk kan yana tajar yana ainihin wato tafiya ne akan ne akan al-bahar al-bahar kuma yutlaqu ala al-ma'u yana zuwa akan ruwa wanda yake mai tarin yawa an fahimta azkun azkan aw wannan ruwan na daɗi ne ko na zarfi amma mafi yawa a yaren larabci in aka ce an yi wasu alfahar yana nufin ruwan jam ruwan tafce da kogi kamar ruwan maliya a kusanin maliya an ya nufi irin waɗannan manya-manyan ruwan kuma ruwan sarfi ba su da an gane duk inda irin wannan manya-manyan ruwan yake za su sarfi ne da shi za su da daɗi وما يستوي البحران هذا عصب فرات سائغ شرابه وهذا ملك أجاج ina kawai an fahimta don haka yana daga cikin fananin Allah subhanahu wa ta'ala yadda ainihin wato ya sassare ya bayi irin waɗannan ruwaye da waɗannan manya-manyan jirage don su hau su nema daga arzikin Allah subhanahu wa ta'ala daga ainihin wato kanalarsa don su ji daɗin rayuwarsu a cikin ainihin wato duniya Allah da kasuwarsa. Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya ci gaba da bayani ga irin abin da yake faruwa a kan wannan ruwa lokacin da jirgi ya haukarsa. Allah ya ce wa idan masa kuma turbu fi bahari kuma yayin da musiba ta same ku a cikin wannan jirgin a kan ruwa iska ta zo ta kasa igiyar ruwa ta fara tambal tambal da ku a ga an shiga cikin musiba wani lokacin idan igiyar ruwa ta murka, shine ake cewa jirgin ruwa ya yi ɗaukacin in an yi sa'a ya tsinci kansa a wata gaba in an yi sa'a igiyar ruwa ta murka babba ce ya kike a samu hatsari to lokacin da irin wannan abin ya faru iska ta zo jirgi ya fara tambacen baka cikin ruwa a lokacin duk wanda yake cikin wannan ruwan ya san cewa rayuwarsa kaso casa'in cikin ɗari za ta iya mutuwa zai haka ne kuma ba bane ba 90% yana tsarin cewa ishadili a iya rayuwa musamman in ana tsakiyar ruwa ta igiyar ruwa ta kaɗa jirgi jirgi yana tambacen baki. manajin jirgi ya rikice injiniyoyi da direbobi suna iya bakin kokarinsu amma sun kasa sai da jirgin har ruwa ya fara shigowa cikin ta kaga rayuwa ta da ta suke Allah ya ce to in kasance tsinci kanku a cikin wannan yanayin manta man tad'una sai ku manta da duk wani abin da kuke kira kuna hada Allah subhanahu wa ta'ala da yau illa ku a lokacin ba wanda za ku iya tunawa sai Allah a lokacin za ku san lallai Allah ɗaya ne a lokacin za ku tabbatar kun shiga hannun Allah ku sai a koma zuwa ga Allah a nemi taimakon Allah ta agajinsa da sanyansa tare da yi wa Allah alkawari in ya tseratar da su daga wannan musiba za su yi imani za su je da hannun Allah su kara kuwa ana da wani amma saboda kafirci na ɗan adam in Allah ya ji karsa ya tausaya kudatar da shi sai ya ci gaba da shirkarsa shi yasa Allah ya ce falamma najakum ila albarri a'radtum in Allah ya tsira da ku kamar yadda kuka nema kuka koma kan janjariyar ƙasa kuka fita daga bakin kura sai ku juya wa Allah baya sai ku ci gaba da sako ku ci gaba da hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani kafin shi yayi yawa yasa Allah ka kansa yace innal insana lakafur dan kai dan adam ya ci abu kili da ku ce wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ibn kafir ya yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da jari. akan halin da dan adam yake shiga lokacin da ya tsinci kansa a cikin jirgin ruwa a cikin halaka lokacin da igiyar ruwa ta kasa al'amurra suka nintafe ya rasa madafa to a lokacin zai koma zuwa ga Allah yana kiran Allah yana mai tsarkake addini ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin zai manta da kowa ya tuna a lokacin ba wanda zai tseratar da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan ya faru da ikrima ta bin abi Allah ya fara mishi yadda ikrima lokacin da aka zo aka yi fasku yana da cikin matasan da suka fito na fito da muminai manzo Allah ya ce kar a kare wa kowa ta kuce kar a yaki kowa amma in wasu sun yi yunkurin ya farko Allah ya ba ku wasu ‘yan awanni za ku iya rama yakin da kuke musu da suke muku. Da aka lokacin da aka shigo manta wasu tsiraru kamar Ikrima bin Abi Jahal da Safwan bin Kumayya da wasu tsaye samari sun zare takobi. Sun yi yunkurin yakar sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. A wannan lokacin bayan an riga an tura su an kama garin makka ikrima sai ya gudu tunda ya san ya yi wa annabi ya san ya yi wa musulmi da aka yana ganin yanzu mafita a gare shi shi ne kawai ya bar garin ya tafi wani garin ya ka sai ya yanke shawarar kawai ya bar garin makka ya je ya hau jirgin ruwa ya tafi habasha saboda habasha dama an san gari ne na yanci kowa yana da damar yi addinin sa yadda ya dama ya aka sai ya tafi ya je ya haukin jirgin ruwa ibn kafir ya kawo kisar ga ta zan karanto mana a cikin tafsirin sa yake cewa a sama cikin ikrima ta bin abi jahal lamma dhahaba farran min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila fatah makkah yace an yi ittifaki irin wannan abu ya faru da ikrima dan abi jahal a lokacin da ya gudu wa annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan an yi fatah makkah yake cewa faraki da fil da'ari li yadkhul al habasha yaje ya hau jirgin ruwa dan ya tsallaka ya tafi garin habasha ja'atuhum rifun asifun yace bayan jirgin ruwa ya kama hanya an fara tafiya an fara nisa da gari sai ga iska mai tsanani ta zo tana sakawa jirgin ya fara tambal tambal fa'ala al-qawmu ba'dhum li ba'dhin sai wasu daga cikin waɗanda ke cikin jirgin ruwa suke ce da saura innahu la yuzunu ya aukun illa an tabi'u Allah a wahdahu ito yanzu fa an zo wajen da wanda ta ku kira ya muku tasiri ta ce Allah shi shi kaɗai. Ta ƙara ikiri masu fi suke, sai ikiri ma yake faɗi a cikin ransa, wallahi la in kana la yanfa ofil bahari bai ruku. Ya ce lallai na rantsi da Allah, idan har ya tabbata ba wanda zai iya tsere da mutum a irin wannan yanayin a cikin ruwa banda Allah subhanahu wa ta'ala inda hula yanfa fi da gaira ba wanda zai iya kamfanar da kai a doron ƙasa in ba Allah ba in har wani abu da za ka kira a doron ƙasa ba za ka iya kiransa lokacin da ka shiga halaka a jirgin ruwa ya tsere kan da kai ba to kuwa ke kamata ka kira su a doron ƙasa ba in har a ruwa ba wanda ta iya taimako a cikin Allah ko Allah ya kamata ka kira a doron ƙasa ka ishir me yake cewa Allahumma laka alayya ahsun yace ya Allah ya yi maka alkawari la in akhrajtani minhu in har ka fitar da ni daga wannan ruwan ba tare da na halaka ba da azhabanna fa adhanna yadi yadi fi yadi ce ya Allah ne maka alkawari in har ka tseratar da ni daga wannan tambayi ya iya fita ban mutu ba zan je na sa hannaye na a cikin hannayen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama na nemi afuwarsa na nemi yafiyarsa ana ajidan da hura ofar rahima ya ce na duk abin da ne masa in na koma zan same shi mai afuwa ne mai yafiya ne kaga azumi ne a lokacin bai yi imani ba amma ya tabbata annabi yana da afuwa yana da yafiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kharaju min al-bahri Allah ta'ala ya amshi addu'arsa ya tsira da su suka fita da cikin wannan ruwa ba tare da jirgi ya fice ba فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه da yana fitowa gaba sai ya kama hanya ya koma garin Makka ya je ya musulunci ya bawa annabi hakuri ya nemi asfar annabi kuma ya kyautata musuluncinsa ya yi wa musulunci hidima mai tarin yawa kafin gidan duniya karshe ma kuma Allah ya azurta shi da shahada a nan hakikanin abin da Allah yake bayani ya tabbata cewa falamma da ta ainihin wato in sun kasance fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu in sun hau jirgin ruwa suna kiran Allah suna masu tsarkake addini a gare shi Allah ya ce falamma najahum ila al-ardi amma yayin da Allah ya tsere da su suka fi kasu kasance kasu a kan jirgin ƙasa nasitun ma a rafin ne tauki da su suka sai su manta da yadda suka kasance Allah a cikin ruwa su manta da yadda suka dinga roƙon Allah su wa Allah magiya suna neman taimakon sa da adadin su wa a arabtum an tu'aishi wahdahu la sharika la su juya baya su ci gaba da hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani su dena roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai kaga wannan karshen ke nan. ka nemi taimakon sa a lokacin da wanda ya yake taimaka maka sai shi bayan ya taimaka maka kuma mai hukunci ce masa ta hanyar ci gaba da yi masa ta'a sai ka jire masa ka ci gaba da ta'a masa ka ci gaba da hada shi da wani babu fitircin da ya kai wani sai sa Allah da kansa ya ce wa karin ɗin samun kafura lalle da kan ya cika fitir ya manta da taimakon da muke masa a lokacin da yake neman taimako bayan mun taimake shi kuma mai hukun ya ci gaba da mana a'a amma kuma sai ya saba mana ya ci gaba da kafircin sa yadda ya ga dama inda kuma zai kara komawa zuwa ga Allah zai kara kiran Allah ne saboda ba shi da iya haka muke lokacin tsanani za mu nemi Allah lokacin wadata da yalwa da jin daɗi za mu manta da wannan shine raunin da Allah ya ce wa kullu insanu dha'if sai dai fatan Allah ta'ala ya gafarta mai za mu kai anan saboda yanayin lokaci abinda na faɗa hadisi Allah ta'ala ya ba mu lada inda ne kuskure Allah ta'ala ya san ya fi mana ya ɗan uwa kada mu manta wannan wata ne albarka na Ramadan wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake afafa addu'a bayi a wajen Ramadan Allah yana tafa addu'a a cikin Ramadan ma kuma Allah yana tafa addu'a hankali ma a kan maganar azumi ne Allah ya ce waɗanda hafa ala ka ibadi alli fa inni a cikin maganar azumi Allah ya ce in bayi na suka tambaye ka game da ni ka ce ina kusa ku ji guda a wata shari'a ke za da ina amsa kiran duk wanda ya kira ni ina amsa roƙon duk wanda ya roƙe mu yi amfani da wannan dama a cikin wannan lokaci wajen sai ɗan uwanmu addu'a waɗanda ake kashewa ba dare ba rana Karin ta'addanci a wannan ƙasa kullum ƙaruwa karuwa yake kullum ya ce. a daidai lokacin da kuma mai ba su gaban ƙasa shawara a kan harkokin tsaro saboda ya jin tsoron Allah ba ya jin kunya yi karya yake cewa an daina kashe mutane a arewacin Najeriya saboda ba ya jin tsoron Allah ba ya jin kunyar Allah ba ya jin kunyar haɗuwa da Allah a matsayin makaryaci yana cewa ana an daina kashe mutane a arewacin Najeriya. Da ‘yan kwanakin nan muna gani a kafafu yada labarai babu ranar banza da za a wayi gari ba a kashe mutane. A jiya a jihar Kebbi mutane suna sanda a cikin masallaci takin Allah. Gurin da mutum yake tsammanin nan ne mafurar inda zai shiga ya samu aminci. amma an shiga har masallaci an buɗe musu wuta an karkashe su ba su ji ba ba su gani ba ba su yi wa wani laifin fari ko baki ba ba su wa wani komai ba ba su fare wa kowa komai ba a shiga har karkin Allah suna bautar Allah a karkashe su a zuba kirjirin su wannan zalincin ya wuce tunanin duk wani mai tunani mai imani da ta yi wannan zalincin ba mai imani a cikin balle ba za a yi wannan zalincin ya so ido yana kallo muna roƙon Allah ta'ala ya jikin waɗannan na sai ka fi shaka da su bayan jihar Kebbi a ciye ɗin kowa yau a garin daɗin kowa cikin jihar Bauchi a ƙaramar hukumar Alkariri nan ma ɗan ta'adda eh? ina? Tijari. Ko ba ɗan ganin nan ya tuna ba. Ƙaramar hukumar Tijari. an shiga an tunka wa mutane wuta a gidajen su aka koma baya aka yi tafiya kayan tun wanda zafin wuta ya fito da shi za a haka da aka sai da aka shi wajen mutum talatin da ta jiya da azumi a bakinsu. su azumi a bakinsu. a zo a cinna musu wuta tare da cewa a cikinsu akwai mata akwai ƙananan yara akwai tsofaffi amma a funka musu wuta a kuma tunga su ana harbewa da bindiga fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata irin al'umma ce wannan kan al'umma ce wannan wadda dabbobi a daji su fi da aminci dabba a daji ta san in ka a wani lungun ka aminta duk da zai same ta amma a ce mutum ɗan adam mai daraja ba shi da wani waje da ke shiga ya ɓuya ya samu aminci a gidansa bai aminta ba a wajen neman abinci shi aminta ba a wajen fuska ubangiji bai aminta ba ko da bane ya fi su ne da rakon zai yi muku sauki ku dinga shiga gidajen mutum ku kuna ashe akan wannan musibar da ta jefa mu. Kuma mutane mu komai ba abin da yake na haƙƙin mu a kanku ko ku sauke mana ba mu muka sace ku muka dora ku a kan madafin da kuke kai amma saboda jiya ku sace ku ku tunga zuban da jinin bayan Allah kuna kashe bayan Allah kun kasa yin maganin abin da ku ne kuka kire shi da kau saboda biyan bukatar ku kuna tsammanin waɗanda aka kashe Allah ba su je ku jira su ba kuna tsammanin ka kashe kanka kuna tsammanin a matsayin ku na shugabanni jagorori Sun su kira kai a wuyan ku ba wallahi abin sai kun yi wa Allah bayani sai kun yi wa Allah bayani sauran da aka jefa a cikin rayu dukkan mutane da ci wallahi sai kun yi wa Allah bayanin jefa mutane cikin wannan halin tsoro da firkici waɗanda aka rauna ta waɗanda aka zubar da jinanansu ta waɗanda aka tattace wallahi sai kun yi wa Allah bayani sai kun an tambaya a gaban Allah a kansu ya Allah mun kawo kukan mu gare ka Allah ba mu da ƙarfi ba mu da jafara ba mu da wayo ka da ka ya Allah Allah ka kawo mana sauki a arewa Allah ka kawo mana sauki a arewa Allah ka dubi halin da bayan ga musulmai suke ciki a arewacin Najeriya Allah ka kawo mana mafita ya Allah dukkanin wanda yake da ikon kawo sauyi a cikin wannan musiba ya iya kawo sauyi Allah ga ta gashi Allah mun kawo karatu da ita Allah sai mana maganin Tun wani shugaba ko wani jagora wanda yake da wani abu da ke iya yi domin samun tsaro da kuma lafiya a arewacin Najeriya ya iya yi ya Allah mun kawo karar shi gare ka Allah ka bi mana hakki ya Allah in sun fi karfin mu Allah ba za su fi karfin ka ba ya Allah ka riƙe su rukar da ya dace da su ya Allah duk wani shugaba da yake da sa hannu wajen cutar da mu wajen kuntata mana wajen jefa mu cikin musiba ya Allah ka fi mu sanin Allah kai mana maganin Allah saka mana a tsakanin shi da sabon hannun musulmi Allah ka fi mana hakkin zaluncin da shugabannin mu suke yi ya Allah duk abin da suka yi mana Allah ka yi musu wanda ya fi shi ya Allah yadda suka sa mana tsoro Allah ka sa musu tsoro duniya da lahira ya Allah yadda suka sa mana firgici Allah ka sa musu firgici duniya da lahira ya Allah yadda suke tayan mana hankali Allah ka tayan musu hankali duniya da lahira ya Allah yadda ka suka cire mana tsuwa Allah ka cire musu tsuwa duniya da lahira Allah ya fi kawai ya fi wa shugabannin Najeriya wallahi tun daga kan shugaban kasa har zuwa mafi kaunar da a shugabanci Allah ya isa ba ya yafi ba wallahi sai mun tsaya da kuma gaban Allah sai Allah ya mana babu wani asali ne ke ya yafe masa yafe masa muna cikin irin wannan kalin a Najeriya ana kashe ɗan mu a cikin da jinin su aiwa matan su da ƴaƴan su ta wallahi ki za mu yafe ba wallahi ki za mu yafe ba in kun ga dama ku kashe mu ku ba mu rai amma wallahi ba za mu yafe muku ba kuma muna ƙara kira 2027 tana nan zuwa ku sabunta katin zaben ku za mu kama su ba za mu gaya musu da yin haka ba wanda zai fara su kan mu wani musulun musulun ko a kaba mutum yake kwana in cikin wannan zaluncin ne wallahi ba za mu sace shi ba kayi mun kai ba kuma za mu fara su ba mamaki muna da bidiyo na arna da suke yitin suna godiyar irin abin da gwamnatin musulun musulun take yi musu su da kansu suke cewa a gwamnatin jonathan ba su samu abin da suka samu a gwamnatin musulun musulun musulun ba su samu a gwamnatin musulun musulun ba su samu a gwamnatin jonathan ba jin da suka samu a gwamnatin musulun musulun ba su samu a lokacin duk wani hanyar su babu ba kanke da waye amma sun same shi a lokacin musulun musulun kiristoci ne suke mitin suna cewa za su ba da umarni duk kiristoci su ba su to mu kuma musulman za mu yaƙi sunan ku a je su yaƙi su ta su kiran mutum to za ka yi rijistar zaɓe wanda za su ita ya je ya yi katin zaɓe wanda yake da shi kuma ya karkace abin ka ya kuma ya shi kamar ransa ranar aikin su tana nan tana zuwa wannan sanancin ya isa haka ya isa haka shirin da ake yi ne ya sa tunanin kamar ba a kan halin da a cikin ciki ba ko an daina yin shirin haƙƙi ne wallahi dole a fito a yi wa al'umma bayani a gaya musu kwanan da suke ciki waɗannan tsakanin shugabanni sai kuka ga tsammanin za su shi ne sai kuka taɓa tsammanin za su ba ku tsaro kuka taɓa tsammanin za su amince wallahi ba ku ne a gaban su duk da sun su ne a gaban su suna sun su ne a gaban su ba ku ne a gaban su ba kun ne mai mulki ɗan siyasa da zai zo ya ce ma sun talaka ke ne a gaban su wallahi Ɗan ya yi ce. yaudarar a yake zai zai ya baka kuɗi shinkafa ya ba baka keran azumi ya ka dubu goma dubu ta kuɗi shinkafa munafiki ya yake yi a bukatan Allah bai yi ba bukata yake a wajen ka ka je ka tsaya ka sha rana ka sha kishirwa ka kuɗi shi Ka za ka ƙara ganin su sai lokacin bukata ta zo an yi wasiya za mu ci gaba da gaya wa al'umma kuma halin da ake ciki za mu dinga object ɗin gina nan ɗan uwanku da ake zubarwa don ku san waɗanda suke jagoranta sun gaza wajen ba su kariya ba su ke kare sai an kashe mutane a arewacin Najeriya. Sai an kashe mutane a arewacin Najeriya. Wani cinikin mu da aka je aka yi a Amerika. Amerika ta turo wa Najeriya sojoji. Wai da zumar ba ta taimake ta bayan mun sani zama kuka yi da su aka yarjejeniya ta kashi da ya muka sharuɗa wasu guda ko ba ta Sai kun cika musu kafin su yadda su cire ku daga cikin waɗanda za su ɗauka kuɗi sun sani ba ba mu sani ba kuma mun sani arewacin Najeriya su ne first target musulunci shi ne second target a cikin yarjejeniyar suke su mun sani za mu so kuma mu gaya muku yarjejeniyar za mu karanta muku za mu fitar da takardar yarjejeniyar kuma za mu ba ku insha Allah ku ga alƙawarin da kake a ciyar da ku kun fa sani ba jazboci ne muna da wayewa ba daidai gargudu muna da ilimi na addini da islamu ba karatun gargudu ne mutum mafi yawan mu mun kai matakin CHD wasu a cikin suna da matakin master mai karamin kwani a cikin ɗaliban ilimi shi ne matakin digiri Kofi tsammanin gidajawa ne mu za ku juya mu yadda kuka ga dama. Muna nan muna binciken alƙawarin da suka yi Amerika suka ciyar da mu. kuma za mu gaya muku wannan ki? Allah ya saka kun da Allah kun za a tura takardar zan gaya muku wanda yake so zan bashi kuka idan alƙawarin da shugabannin ku suka yi a Amerika a kanku kuma muna da shigo da aka shigo da ita ma yana daga cikin alƙawarin da aka wa Amerika za a rage yawan sai yasa aka shigo da guba za a ta abubuwan da muke amfani da shi saboda ba su mutum mutuwa ta sa gane ne dalilin mutuwar mu da cewa mutuwa ce haka kawai ta zuwa mutum ko a ce su kun ce ko wani abu da ya kama shi wannan Allah da Allah ya ci tsakanin mu da shugabannin Najeriya Allah ya ci tsakanin mu Allah ya ce mana kai assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.